bakwai cicip agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe shida agogon tu da na gana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka lalabo a kan mitoci 26 abdullahi isa da fata an wayi gari lafiya jama'a bar kamar sake saduwa ga muhimman karin labaran duniya na wannan lokaci a jamhuriyar Nijar akalla fararen hula 44 ne aka sake sanar da mutuwarsa a jiya juma'a biyu bayan wani hari na 'yan ta'adda a najeriya kuma za ku cewa hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta kasa wato nafdac ta lalata magungunan jabu a wani yankin kasar a faransa kuma kotun ɗaukar ƙara ta paris ta inke hukuncin ɗaurin rai da rai ga medi nemush haka yake ga kuma labaran yadda muka same su musoma da wannan labari daga jamhuriyar nijar a nijar akalla fararen hula 44 ne aka sanar da mutuwarsu a jiya juma'a wani sabon hari da mayaka masu ikirarin jihadi suka kai a kudu maso yammacin kasar majalisar sojan kasar da samun wannan labari ta ayyana zaman makoki na kasa na tsawon sauyi 72 kenan kwanaki uku kenan jamhuriyar ta nijar dai na fuskantar tashe-tashen hankula akai-akai daga kungiyoyi masu dauke da makamai masu alaka da alka'ida da kungiyar is kenan a kudu maso yammacin ta kusa da burkina faso da kuma mali da kuma kungiyar boko haram da reshen ta taiswap da ke kudu maso gabacin kasar kusa da kan iyaka da najeriya harin na jiya ya afku ne da misalin karfe biyu na rana bayan sallar juma'a kenan a ƙauyen fambita da ke cikin ƙauyukan kokuru daga mayaka ƙarƙashin ƙungiyar daesh a yankin sahara a cewar wata sanarwa da ma'aikatar harkokin cikin gida ta fitar a gidan talabijin na ƙasar namdi kanu shugaban masu fafutukar kafar kasar biafra a najeriya ya sake musanta laifukan ta'addanci da gwamnatin tarayya ke tuhumarsa da shi ya musanta zarge-zargen da ake masa a yayin da ake aka sake gabatar da shi gaban alkali a birnin tarayya abuja kenan james omoto show na babbar kotun tarayya da ke abuja kanu wanda zarge-zargensa da kuma zargin nuna son kai ga tsohuwar alkalin kotu binta inyako ya sa aka mayar da shari'ar ga uwar gida ko alkali na omoto show ya ki amsa dukkan laifuka da ake zarginsa da shi banda haka ya gabatar ya nemi gafarar kotu biyo bayan wasu kalamai marasa daɗi da ya furta lokacin da aka gabatar da shi gaban alkali kamar yadda aka ji kanin labaran duniya hukumar kula da inganci da kuma magunguna ta ƙasa fada kenan ta lalata magungunan jabu marasa inganci da aka kama a wani samame da ta gudanar a yankin onitsha da aba darakta janar na hukumar ta nafi daga moji sola a adiyeye wacce ta sa ido kan barnar da ta bayyana cewa an kama kwantinoni 100 na irin waɗannan kayayyaki da darajar ya kai naira triliyan 100 uwar gida a daidai wanda martin oluya made ya wakilta daraktan ayyuka na shiyar kudu maso gabas ta ce adadin haramtattun magungunan da aka gano na iya dagula zaman lafiyar ƙasa ga baki ɗaya labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi babban hafsan sojan sudan abdul al-burhan ya faɗa a jiya juma'a cewa ba za a iya wata tattaunawa ko shiga tattaunawa da 'yan tawayen sa kai na rsf ba har sai an sai sun shanye tare da aji makamansu bayan kwato fadar shugaban kasar da dakarun gwamnati suka yi a khartoum ba za a yi wa shiga wata tattaunawa ba matukar waɗannan mutane sun wanzu kamar yadda ya shaida sojoji a wurin zana'izar sojoji biyu da aka kashe a wani hari da jirgin dakar na rsf marasa matuki ya kai a yankin gidaref da ke gabacin kasar ta sudan tashar talabijin ta gabon premier kenan ta sanar a jiya juma'a cewa zaben shugaban kasar da za a yi ranar 12 ga watan afrilu zai kasance da 'yan takara takwas da suka hada da brigadier janar brice olingi gema wanda ya ɗari kanka raga mulki bayan jin mulki na watan augusta na shekarar 2023 da kuma tsohon prime minister alain claude bili mbize axel sustain ibinga Alain Simplice Bugores, Thierry Ivo Michel Ngoma da Zinaba Yinga Chaning mace ɗai cilo a wannan tafiya. A Afirka ta tsakiya hukumi na tsare da Christian da Izeb Dondra wanda 'yan uwan juna ne kuma ake zargin su da shirya ta da zaune tsaye a daidai lokacin da hukumi na wannan ƙasa ke iya ƙoƙarin ganin sun samar da mafita dangane da zaben ƙasar da aka shirya yi a ƙarshen shekarar 2025. an kama christian da izom dondrani waɗanda aka sanar da cewa suna shirin kisan mutane a ƙasar ta hanyar saka masu guba ga abinci kamar yadda kafafen yada labarai na ƙasar suka tabbatar kotun ɗaukar ƙara ta paris ta yanke hukuncin ɗaurin rai da rai ga medi mush a jiya juma'a inda ta same shi da laifin kasancewa mai tsaron gidan yari na ƙasashen yamma da siriya da kuma garkuwa da mutane a madadin ƙungiyar isis kenan a shekara ta 2013 da 2014 mutumin wanda ya riga ya yanke hukuncin ɗaurin rai da rai kan harin da aka kai a gidan tarihi na yaudawa na 2013 a brussels ko bai nuna wani martani ba shugaban kotun kamar yadda aka ji loran raviyo bai bayyana dillan da suka sa kotun ta yanke ma medi hukunci ba kotun ba da agaji ta faris ta samu medi ne mush da laifi a ranar juma'a kenan wanda kuma ya kasance laifi da ake iya yanke hukuncin kisa sai dai kungiyoyi da dama ne suka fara bayyana farin cikin su biyo bayan wannan hukunci daga kotu